Yau da gobe. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau sha hudu ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan haƙoƙin gwamnati akan 'yan ƙasa. masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe muna tare ne da matasa inda zamu tattauna da su akan haƙoƙin gwamnati ko shugabanni akan mabiya ko kuma 'yan ƙasa. Wannan maudu'i wani abu ne wanda yake da mahanga faffaɗa wani abu ne kuma wanda yawancin 'yan ƙasa ba su mai da hankali akai ba cewa lalle akwai wani haƙƙi na gwamnati a kansu. Shin menene wa'innan haƙoƙin? a cikin wannan zaure namu a yau na malamai barka da zuwa nan zaure ah, ina tare da alhaji ahmad usman umar ikara honorable umar abba yusuf Si barista abdullahi badaru sai sadiya hassan to malamai barka da zuwa barista kafin in je wurin ka zan tambayi su yan kasa don su fayyace mana honorable umar barin fara da kai a matsayinka na ɗan kasa kuma mai roƙe da wani mukami an aka ce wani haƙƙi da gwamnati ke da shi akan ɗan ƙasa wanda ya kamata ya sauke an aka tunanin shin gwamnati ma tana da wani nauyi da ya kamata ta sauke namu ɗan ƙasa yana da haƙƙi da zai sauke gwamnati saboda gwamnati akwai abubuwa da ta ringa yi ta bar shi ta tafi to haƙƙin ɗan ƙasa ne fa in ya ga za a yi farin abin da gwamnati ta yi wanda ba ta da ido a kan shi bayan ta riga ta yi ya tsaya ya kula mata da shi haƙƙin gwamnati ne akan ɗan ƙasa idan ya ga wani abu za a karya doka ya ƙoƙari ya hana ta ba da shawara ko ta nunar da ya ya kamata a yi daidai 'yan dabarun shi so duk irin wannan suna cikin haƙoƙi da gwamnati ke da su akan ɗan ƙasa malama sadiya bari in zo kanki kafin tambayi ɗayan namijin idan aka ce haƙƙin da ɗan gwamnati yake da shi akan ɗan ƙasa ina ganin akwai wani haƙƙi da gwamnati ke da shi akan ki gaskiya ni ban san wasu haƙƙi ko haƙoƙi zan ce da gwamnati take da shi akan ina ba wanda ni ya kamata a matsayina na 'yar ƙasa in sauke wa gwamnati gaskiya ban sani ba ko to amma ke kina ganin kamar in kina da haƙƙi a wurin gwamnati a sosai ma kuwa Awo. kamar wani haƙoƙi ke ganin ke a matsayin ki na ƙasar ƙasa ya gwamnati ya kamata sauke miki mm, kamar wurin bani tsaro harkan kiwon lafiya ilmantarwa gaskiya haƙoƙin gwamnati ne a kai na ni a na ni na 'yar ƙasa Alhaji kaji abinda abin da ita wannan baiwa Allah ta ce a matsayin ita bata ma ga cewa tana da akwai wani hurumi da gwamnati take da shi na neman wani haƙƙi a kanta ba. Kuma a cikin haƙoƙin take ganin cewa gwamnati ya kamata ta sauki a kanta take ganin har da ma magana tsaro. amma hanganka ka na ɗan ƙasa a wannan lokacin da muke ciki na matsalar tsaro ɗin kana ganin akwai wani haƙƙi da gwamnati take da shi a kanmu na yadda za mu ma ba da namu gudunmawa ko kuwa daidai komai gwamnati ne. a kwarai da gaske mu kanmu muna da haƙoƙi sosai wanda ya kamata a ce wanda gwamnati take da shi a kanmu wato gwamnati haƙoƙin gwamnati a kanmu ya kamata a ce mu a matsayin na 'yan ƙasa mu kasance masu bin doka da oda ko mu kasance masu kiyaye dukkan wani abin da zai taɓa mutuncin ƙasarmu kuma mu zama cewa mu jajirtattu ne wajen wato bin doka da oda da kuma kiyaye wani abin da zai taimaka ma rashin tsaro kamar misali duk abubuwan da ke faruwa a ƙasa gwamnati mun san irin kokarin da take yi su kuma duk abu ne wanda yake faruwa a cikin ƙasa su kuma yan cikin ƙasar ne wasu abubuwan suke faruwa suna ciki haƙoƙin gwamnati da ya kamata a ce mu kanmu muna taimaka mata ya zama a ce gwargwado irin abin da muka sani na daga yanayin ma'amaloli mutanen da muka gani mu dinga sa ido mu ga irin mutanen da muka gane musu ba ko mu dan yadda da su ba ko yaya ne dai su duka dai mu dan kokari mu dan sanama da hukuma mafi kusa a wajen su kaga wannan ma sauke haƙƙi ne kuma taimaka ma gwamnati ne akan harkan kokarin da take yi a ƙasa. Malam Umar bangaren tsaro kamar yadda shi alhaji ya fara mana bayanin cewa mu din muna da gwamnati na da wani haƙƙi a kan mu nan da ya kamata a ce mun sauki kuma mun taɓo bangaren tsaro me za ka iya cewa akan maganan nan eh to bangaren tsaro haƙƙin mutane da yake kansu a bangare da za su taimaki gwamnati Uh, ya kamata duk doka da gwamnati ta zo da shi a kokari a ba su goyon baya sannan idan kai kana ganin akwai wani abu ma kai da kake da shi a kan abin da su gwamnatin suka zo da shi za ka iya ringa ba su shawarwari ta hanyar bare yanzu ma tun da harkar kafar sadarwa ta yi yawa ko ina da kayi abu yanzu yanzu ko ina za a sani yanayin yadda zamantakewar yake a yanzu maganar kumbiya kumbiya ya kamata kowa ya bata idan akwai wanda yake laifi na kusa da kai ya kamata ka sanar da gwamnati idan akwai wani abu da ake na laifi da ya kamata ka sanar da gwamnati ba ka sanar da ita ba haƙƙi ya hau kanka na gwamnati su ma ka musu menene ka ci amanar ƙasarka magana ta gaskiya duk inda abu ya zo na maganar tsaro ya kamata mu ba gwamnati goyon baya mu tsaya a kan tsarin da suka ce a yi idan daga ƙarshe mun ga abin bai yi ba su ma dama ai suna ƙoƙari su ma mutane ne kamar dama gwamnatin su waye ya mutane ne gwamnati so suna ƙoƙarin tunaninsu ne ya kai in aka yi kaza za a samu kaza so sai aka yi kaza sai ba a samu abin da ake so ba kai ma in ka ba da shawara za a canza abu har da irin naka in aka bi irin naka watakila a samu nasara harkar rashin tsaro dinnan mutane har su suke ba da contribution akan harkar rashin tsaro To zan dawo wurin ki malama sadiyawa da ke ganin kwata-kwata ke baki da gwamnati ba ta da wani haƙƙi akan ke a matsayin ki na 'yar ƙasa. bangaren ilimi da kiwon lafiya da kike magana cewa ke duk haƙoƙin gwamnati ne su bada ta yaya gwamnatin ke ganin za su da irin wa'annan za su sauke wannan nauyin ba tare da naki gudunmawa a ciki ba to akwai hanyoyi da yawa ni a tunanina da nake ganin gwamnati za su iya sauke wa'annan haƙoƙi misali yanzu asibiti ai an ce akwai asibitoci irin na gwamnati ko mm. wanda ka je in haihuwa ne misali mace za ta yi a kyauta za ta haihu ba tare da ka kashe ka ba to mu dawo wurin barista don yi mana fasara akan shi ne menene ma wai haƙƙin da ita gwamnati ke da shi akan dan ƙasa sannan kuma wa'insu hanyoyi ma dan ƙasan zai iya bi wurin sauke wannan nauyin da yake kansa to gaba ɗaya abin wata abu ne wanda yake da fuska biyu na farko gwamnati tana da haƙƙi akan 'yan ƙasa 'yan ƙasa ma suna da haƙƙi akan gwamnati a turance wannan ana kiran shi shine ake kira civic responsibility na 'yan ƙasa wata kan menene haƙƙin gwamnati akan 'yan ƙasa a takaice wannan abu gaba ɗaya abin yana nufin bin doka da oda haƙƙin 'yan ƙasa a kan gwamnati sun haɗa da kamar a ba su eh, kulawa ta fannin rashin lafiya ko kuma abin da ya shafi harkar lafiya gaba ɗaya ma generally security tsaro kenan mm. sai na uku kuma ilimi wa'ina abubuwa guda uku su ne major responsibility na gwamnati baya ga ita nauyin da shi eh, dan kasa yake da shi wanda yake rataye a wuyan gwamnati ita gwamnatin ya irin haƙoƙi ne take da shi akan dan kasa na farko dai babba shine ya bi doka da oda to shine na farko shine ginshiki ma wato abin da ake cewa yana yi bara na bari kenan shi shine wannan to kuma a misali idan kika dauko kamar irin su yin zabe shi ma haƙƙin gwamnati ne kan yan ƙasa wato ya zama ma kamar dole kenan dai idan an zo yin zaɓe mu je wala to ya kamata naji sannan a misali idan akwai information ya kamata bayani in akwai wani bayani ya kamata ka sanar da hukuma ko dai ko kuma wata kin ga kamar a misali ai akwai abin da ake kira authority a turanci. wanda hukuma kenan shine idan akwai wani information sai ka je gurin hukuma mafi kusa tunda akwai hukuma hawa hawa har zuwa hawa uku daga local daga ward ma hudu daga ward local government state akwai kuma ta kasa gaba daya to kin ga a kowane mataki akwai inda za ka je wa'annan su ne ɗaya daga ciki ko kuma in ce wasu daga cikin haƙƙin gwamnati akan ɗan ƙasa. In kika duba for example yanzu akwai matsaloli da muke fama da shi a ƙasa kamar na rashin tsaro. In kika duba kundin tsarin mulkin Najeriya watan constitution na Najeriya kenan 1999 as amended. aka gyara shi. Wanda aka gyara shi. Mm. Za ki ga ai akwai wasu laifuffuka wanda ya mu. haƙƙin gwamnati ne akan kan ƙasa. Kaman. Kaman ah, na ɗaya laifi ne idan mutum ya yi wa ya aikata wani laifi ka ɓoye shi ko kuma ma ka ƙi faɗa cewa eh lallai wane ne ya yi kaza. Wato ka rufa mishi asiri. Ka rufa mai asiri. Wato haƙƙi ne a matsayin ɗan ƙasa ka bayyana. Haƙƙi ne a matsayin ɗan ƙasa ka bayyana. Shi ne shi sa yi gaba ɗaya kika duba hedin ɗin gaba ɗaya ake magana bin doka da oda. Duk wani abin da aka tanada dokokin ƙasa suka tanada ita suspected cewa za ka bi su. Nuna ana sa rai. Yawwa ana sa rai za ka bi su sau da ƙafa. Saboda eh, gaba ɗaya rashin bin wannan dokan ma laifi ne. Kuma akwai dokoki wanda idan baka bi wa'innan dokan ba su kuma dokoki ne wanda za su hukunta mutum duk wanda ya ki bin wannan dokar wayannan eh, insecurity da muke fama da shi rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasa ai in kika duba hada karancin wata kan gwamnati bata wayar mu da mutane kai ba wa su san menene haƙƙin gwamnati a kansu a yadda kuka yi bayanan ku na yi la'akari da kaman akwai rashin kila cikakken samun bayani a game da haƙoƙin gwamnati akan shi ɗan ƙasa shi ma kansa haƙoƙin ma ɗan ƙasan ma akan gwamnatin ba abu ne wanda muka gama fayyacewa ba muka sani muka kuma sanin cewa za mu iya tambaya ta hanyar da ta dace cewa yi mana ko kuma ita gwamnatin ta wayar mana da kai har mu san cewa in mun yi kaza mun yi laifi ne in mun yi kaza mun taimaka wa ƙasa ne ba shin barista me kake ganin za a iya yi wurin ganin cewa an wayar da kan 'yan ƙasa su san wannan haƙoƙin. ai already akwai wannan hukuma a najeriya to amma dai eh, wasu da wasu matsaloli hukumar nan kamar ba ta aiki shine ake kira a wannan hukuma ita ce national orientation agency wato hukumar wayar da kan yan kasa yawwa hmm. wanda ita ce in charge ko kuma take da responsibility wato take da nauyin take da nauyin da kuma haƙƙi yawwa ilmantar da yan kasa domin su san menene haƙƙin gwamnati a kansu kuma menene haƙƙin jama'a a kan gwamnati wato su ne kamar jakadiya da ke tsakanin al'umma da gwamnati su ne anya NOA suna aiki kuwa wannan hukuma tana aiki suna aiki mana suna aiki to kamar da me da me a ta bangaren su kuke ji na fitowa na wayar da kan yan kasa haka mm, akwai programs da suke dan hadawa na ga dan kwanakin baya na halarci wata eh, semina dan workshop sorry a matsayinka na zababbe na zababben kansila yadda zan zo dan wayar da kan mutanen unguwa amma bayan kafin nan ka taba samun wani gayyata daga wani su ko kuma su zo cikin al'umma su yi wayar da kai a'a ban taba samu to kaga matakin ka ne na zababbe ke sa. alhaji fa ni a nan wurin kusan magana ta kusan shawara ce saboda wannan abun gaskiya mafi yawanci yan kasa ba su san su ba dan kasa mafi yawanci cikin kashi 100 kamar kashi 80 cikin 100 na yan kasa ba su san haƙƙin su akan akan gwamnati ba ba su san kuma haƙƙin gwamnati a kansu ba su ya kamata gwamnati tun daga matakin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatocin jihohi su ƙara ƙaimi wajen ƙullo da wasu abubuwa musamman ma ta kafafen yada labarai wajen ƙara ilmantar da 'yan ƙasa menene haƙƙin kai a matsayinka na ɗan ƙasa menene a akan gwamnati su san kuma menene haƙƙin gwamnati a kansu musamman ta hanyoyin kafafen yada labarai irin su rediyo haka da su cibubuka haka da sauransu sannan za a yi amfani da irin wannan abun ya kamata a ce a yi amfani a samu wanda suke jin yarurrukan wa'annan mutanen da ke wannan yanki saboda idan kika duba kamar kasarmu najeriya kasa ce wacce take da faɗi da kuma kabilu da yarurruka iri-iri idan ka ce za ka yi magana da kalma ɗaya irin ka ɗauki ingilishi ba kowa yake ji ba in ka ɗauki hausa ba kowa yake ji ba su amma suka kullo da wannan tsare-tsare sai su duba mutanen wannan yankin menene wani yare suke amfani da shi sai a samu majiyin yare sai zo dinga wayan musu da kai a haka za su fahimta insha Allah muna ganin aka ɗauki wannan tsare-tsare in Allah suwa da 'yan ƙasa za su ƙara ilmantuwa akan ƙara kishin ƙasa ma sannan idan muka duba a halin da ƙasa take ciki a yanzu kamar ni ba fulata ne ina jin ciwo sosai dangane da irin abubuwan da ke faruwa ce can can can a ce fulani can can can a ce fulani mafi yawanci inda a ce an gwamnati ta ƙara ƙaimi ta kuma dage sosai yadda ya kamata akan cewa lungu da saƙo ilimi da kuma faɗakantuwa haƙoƙin su majunan su gwamnati ta nuna musu wato su san haƙƙinsu a wurin gwamnati da kuma haƙƙin gwamnati a wurin su kuma akan su su za su kasance masu kishi kishin kasa kuma za su zama masu bin doka da oda. Wato da ba za su taimaka wajen. Ba su taimaka wajen al'amura. Gade maganar ta zo.

To malam uh, zababbe ko malam Umar a matsayinka na wanda kake da kujera wanda mutane suke duba ya kai su ga cewa an kawo masa canji a su. wani abu kake tunani kai ma a matsayin ka na zababbe su duk da suna da wani zato suna da wani fata a wurin ka kai ne kake fata misali a wurin mazabarka eh to ai abubuwa suna da yawa magana ta gaskiya kamar yadda tsari ya zo tun farko mun taso iyayenmu muna ganin yadda suke yi suna kokarin su ga sun taimaki 'ya'yan wasu saboda 'ya'yan wasu maybe su ne za su taimaki 'ya'yansu a gaba yanayin yadda zamantakewa take tun farko an bar shiri ne turani amma ba a yi lati ba a yanzu haka ma za a iya ci gaba duk wani yaro da ake gani yana kokarin ya zama ma mutane damuwa a unguwa so kar a kyamace shi a kokarin jawo shi a jiki kafin a ce ya fita ya haɗu da wasu can wa'anda sun wuce da tunanin shi mm. eh. ya zama wani iri zai dawo kuma ya zo ya ƙara ya musa al'amuran da da ba su kai yadda suka kai ba a cikin unguwa yawwa ana ƙoƙarin yanzu jawo yaro duk yaron da kaga zai zama wata damuwa kai ƙoƙarin jawo shi a jiki wato za su rage wa gwamnati aiki eh, an rage wa gwamnati damuwa mm. saboda duk yaro idan aka jawo shi a jiki akwai wasu shekaru da suke zama na taka tsantsan wa yara so yanzu a nan shekarun su ake barin yara da su a ce su tafi su je su nemi wani abu kuma a nan shekarun su ne shekarun da ya kamata a riƙe yaro daga shekara goma sha biyu a kula da abubuwan shi har zuwa shekara goma sha takwas zuwa ashirin da biyu idan aka rike yaro aka nuna ne ga abu mai kyau ga abu mara kyau daga shekara sha biyu har ya kai zuwa sha takwas ya kai ashirin da biyu so idan ya to ma ya ga za wani abu mara kyau zai kokarin ya ce abu kaza ba shi da kyau da Allah kar ku yi akwai manya waɗanda duk yaron da aka ga zai zama damuwa to za a ɗauko shi a rike shi za ga ya zama abokin manya da suke unguwa za a kokarin a sa shi cikin manya sai a yi ta training ɗin shi yanda ba zai samu damar da zai fita har ya je koyo wani abin damuwa ya zo shigo da shi cikin yara ba. Wato tun daga dai iyali ya mm. kamata su ba da nasu gudunmawar ganin cewa an ba yara mm. tarbiyya mm, mai kyau da inda za a rage wa gwamnatin matsalar aikata laifuffuka ke. Shi ne farko dama shi ne ainihin matakin farko idan ba a bari ma yaran sun zama 'yan ta'adda ba tun farko to ina ma za a samu wanda zai zo ya wannan harkar bata gari. Ai tun farko kyalewar da ake ne a bari yara a sake su ana ana ganin da farko sun fara dan fita kamar su rage wa iyaye wahalar ya za su ne ba to tunda Allah ya baka kiwon nan ya kamata ka tsaya ka nutsu tun farko ka riƙe har sai sun kai wani mataki kayan gwamnati da abubuwa dai na gwamnati da ta sa kuna kallon mutane su zo su dauka to yana da alaka da kyale yara su je su nema abin da za su nema cikin wa'annan shekarun sai ka kawo da kanka idan ba ɗanka ba ne magana ta gaskiya idan iyaye da kuma makota za su dagi kan 'ya'yan makota su kuma iyayen da suke ganin ana wa 'ya'yansu fada ba za su fito su ce dan me ake wa 'ya'yansu fada ba to ina ganin tun daga nan an fara sauke haƙƙin gwamnati da ke kan al'umma malama ina fatan daga wa'annan bayanan da aka samu a cikin wannan zauri namu kin dan tsinci wa'in abubuwa da ya danganci haƙƙoƙin da gwamnati ke da shi akan mu 'yan ƙasa gaskiya na na fahimci abubuwa da yawa da ya kamata a ce mu ma 'yan ƙasa mun sauke ma gwamnati. Mm. To misali dai kamar yadda wani rabu ya bayani akan wannan shi dai kula da tarbiyyar yara zan ci. Mm. Tun daga iyaye daga cikin gida a fito ma makoci a zo ha unguwa a fito 'yan unguwa na fahimci akwai dai gaskiya haƙoƙin da mu ma ya kamata a ce mun taya gwamnati sauke wa ina haƙoƙi. Yanzu kika tuna min da wani abu kisan kwanaki da dai wannan gwamnatin ta yi 'yan gyare-gyare ta sassaka irin wuta da zan ce da ke haska cikin unguwanni lungu amfani da hasken rana yawwa to kin san akwai irin cikin lungunan nan akwai unguwannin da aka samu yara irin marasa jin nan sun kwakwance wa'annan wutan don misali cikin badarawa za ki ga akwai unguwoyin da an sassaka musu irin wutan nan amma bayan kwana biyu sai kika nemi wutan nan kika rasa an sace gaba ɗaya abin ne ko duk sun ba gaba ki ɗaya abin suka sace ba dan shi abin da ke karban hasken rana wanda jinin da ke ajiye eh shi panel din zance eh. to an samu sun kwakwance shi To kuma daga wani duniya suka faɗo koko 'yan gari ne. A 'yan unguwa ne ba Yawanci 'yan garin ne 'yan unguwa ne kuma mutane kila suna kallon su. 'Yan unguwa ne ba ba 'yan gari ba 'yan unguwa ne. barisa ai yana ɗaya daga cikin kamar kilan rashin sanin cewa wannan haƙƙi ne na al'umman su tsare dukiyar da tare da tunan amfanin su ne da yake ta gwamnati ne sosai ai watakan eh, kamar yadda na faɗa a baya muna da karancin wayar da jama'a a wannan fanni na haƙƙin gwamnati a kan 'yan ƙasa muna ƙara kira da gwamnati da babban murya hmm. domin su kara ma wannan hukuma kaini domin su shiga lungu da saƙo birni da ƙauye su wayan ma da mutane da kai ah, in kika duba za ki ga yanzu wani ma bai san cewa zuwa ka sami ilimi ka je kai presenting kanka tunda yanzu kusan yanzu a nan kaduna ji ka duba a ilimi kyauta ne ah, mai girma gwamna na jihar kaduna akwai wata hukuma da ya yi wanda suke ma kama yara in iyaye ba su yi wannan abun ba za su kama yara su je su sa su a makaranta a musu rajista su ne ake kiran su edu marshals a nan kaduna dakaran ilimi suna mm. dubawa ne tun daga kasar daga shekara biyar shida wanda suke yawo a titi suna yawo a titi ba sa zuwa makaranta mm. suna garanta to kin ga a nan ya kamata a ce jama'a suna taimaka ma wannan hukuma da information ma cewa akwai yaro a gida ba sa zuwa makaranta to kin ga fannin ilimi ma eh. akwai lafis a nan gurin wata kan ce sa na ce akwai ah, need for orientation wato akwai bukatar ƙara wayar da kai ƙara wayar san daidai yancin mu din da kuma daidai abin da ake bukata daga wurin mu saboda kasar nan gaskiya muna lafi wannan abubuwan don ka lura kamar kasashen waje abin da yasa suka ci gaba musamman kasashen da muke suke burge mu kasashen tura da suka haɓaka suka ci gaba hmm. za ga kowane ɗan ƙasa shi ya ɗauka wa kansa cewa duk wani abin da ya shafi ah, ah, cin mutuncin gwamnatinsa ko abin da zai rubuta gwamnatinsa yana nan a ciki ba zai taɓa bari ba har sai ko da ransa zai bada da abin zai shafi makocinsa shi ma ya isa ido ba gulma ba ce zai yi waya a cikin gidansa ma gaskiya ne a cikin gidansa ma ko da dansa ne ke laifi zai iya kira dan sanda ya ce ne fa ku zo ku kama mm-hmm. gobe kaza ne laifi ne mm-hmm. ko ya laifi a wani kaza ya shigo gida ya gudu mm-hmm. ban yarda da shi ba ku zo ku bincika amma anan sai aka samu aka san haka inda ake samun iyayen da kansu suke nuna cewa ba zai yiwu ba ko kuma zai ta kuka Ba a gidajen yan sanda cewa ba su su. ko kuma yaro ma yi laifi sai kiga an boye shi an zo neman shi a gida a ce bi nan kuma yana ɗaki to kuwa nauyi ne mm. da ya rataye akan mu sauki wanda na haƙƙin ne na gwamnati akan mu cewa mu taimaka don rage yiwuwa ba ta gari sosai ma wannan magana da kike faɗa eh, akwai nan nan a Kaduna South akwai wani dan majalisar tarayya wanda ya je wata primary school ya musu aiki na ji kwana biyu zuwa uku da yin wannan aikin nisan cewa wasu matasa sun shiga wannan makarantar sun lalata wannan abubuwan sun kwashe hada fankuna amma dai a cikin yarda Allah an kama su inda aka kai su gurin hukuma to kin ga duk irin wa'annan abubuwan mm, bayanin da za a samu daga wurin zama shi zai sa iya yawa wannan haƙƙi ne na gwamnati akan mu yan kasa idan ka ga wani abu wanda bai kamata ba ka taimaka mm, ko kuma wanda abu wanda zai cutar ka tabbatar da ka iya bakin kokarin ka yawa wannan kawai a takaice kamar inda na faɗa ɗazu wata kan shi wannan haƙƙin gwamnati akan ƴan kasa shine bin doka da koda wannan kawai shine asalin haƙƙin gwamnati a kan 'yan ƙasa duka bayanan da 'yan wana suka yi a nan gurin duka kowa ya ba da gudunmawa mai mahimmanci kawai abin da zan ƙara a kai shine yanzu za mu so a ce hukumar nan wanda take kula da wayan ma 'yan ƙasa kai akan haƙƙin gwamnati a kansu ya kamata a ce gwamnati ta ƙara musu ƙarfi domin su dinga aiwatar da aikin da ya kamata su aiwatar mm. because kamar inda ɗan wana ya faɗa kashi tamanin na mutane da ke kasan nan ba su san menene hakkin gwamnati a kansu ba babu proper orientation wayar da kai a wannan harkar so muna kira ga gwamnati ta shigo ciki ta duba wannan hukuma a kara mata kaini domin idan a kara mata kaini mutane suka san responsibility ɗinsu hakkin gwamnati a kansu ah, zai taimaka sosai zai rage issue of insecurity na rashin tsaro da muke fama da shi a kasan nan saboda ai akwai duhun kai a cikin al'amuran da ke faruwa da yawansu. ba su ma san menene haƙƙin gwamnati a kansu ba wannan abu abu ne wanda yake ya kamata gwamnati ɗauke shi very serious dan in za a yi wannan abun a wayar ma da mutane da kai to da yawa ina gaya miki wannan maganar rashin tsaron za ta ragu insha Allah. muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown na dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma wadda ta taya na gabatar da shirin Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.